Rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ta tabbatar da yanayin kwanciyar hankali a garin Iga da ke karamar hukumar Nasarawa Egon bayan wani tashin hankalin da ya yi sanadin rasa rayuka da dukiyoyi da dama a ƙarshen makon nan. Kakakin rundunar 'yan sandan ta jihar Nasarawa ASP Umar Ismaila ya tabbatar min da aukuwar lamarin ya kuma ce yanzu haka suna kan bincike don gano waɗanda suka haddasa rikicin da niyyar hukunta su. to mu da zuwa yanzu dai mun ga ɗauki da muke da shi guda biyar ne yanzu kuma mun kai su asibiti macewali a asibiti to in ya har wani kuma abu ya sake bayyana kuma kaga zai mu sake gaya wa manema labarin mu shaida wa jama'a duka. Eh, amma yanzu wani mataki kuka ɗauka na tabbatar da cewa an samu zaman lafiya a wurin? Eh, an tura jami'an tsaro a wajen kuma tun ma lokacin ba an samu zaman kwanciyar hankali a wajen kuma insha Allah wanda suke wannan abu za mu tabbatar an kama su kuma hukunta su. amma kun iya kama waɗanda suka yi abin tukunna yanzu shi ko wani da ya sha da kyar daga garin na iga ya shaida min irin tashin hankalin da ya fada ciki muna cikin garin iga sai madadi sun tashi sun je gonan wani mutum suna noma sai mutum ya je sami su ya ce dalilin mai suna noma a gonan shi ya kawo kara wurin ciyama ambatina su kuma daga tashi musu kuma su buga mutum har zo karye mishi hannu inda mutumin ya zo gida kuma su daga zuwan su kuma sun shiga cikin gari kuma ba wani magana ba komai kuma sun fara sun shiga mana da aiki kuma ba inda mu ni ma karshe na kwana a daji sai dai jiya da tashi kasan karfe goma na shiga lafiya amma mutane a kafin bari ga mutanen da aka kashe a ido na haka kuma kafin bacci ga mutane kusan goma sha shida ko sha bakwai kuma banda wanda suna gida. Shugaban matasan kabilar Egon ya ce suna gargadin matasa kan su daina daukan doka a hannunsu sai dai su rika shaidawa shugabannin su duk wani lamari da ya auku don ɗaukan matakin da ya dace. Ni da smart comrade Daniel Anyab da yaro National President Ido Youth Movement. Abin da ya faru shi ne rikici ne gona a tsakanin wani mutumin Ido da mutumin Gwandara. wannan magana gona an kashi shi har kotu an je aka je aka yan kankunci aka ba ma yaro ya gwandara na shi gonar sai shi da wada fati ya je a fil sai shi wanda aka ba shi kunci gonar baya na gari sai shi wata ya je yana noma da ya je yana noma sai aka gaya ma watan cewa ga gonar gaban da kotu ta baka ko da kike an jakiri ga ana noma shi da zuwa kuma ya tashi ya je ya kawo mutane yadda rikicin ta fara a yin a wuri a namu site ina da tabbaci mutane guda hudu wanda aka kashe muke duk kowa wanda ran shi ya bashi ya hakuri mu shugabanni zama da ke magana din mu shi ya ne za yi. muna so mu roka da bandare da abin ya faru da su da waɗanda kuma aka musu reshi a kawanan su yi hakuri kuma allah ya yarda ubangiji allah zai dauke hanyar da zai yi da ga cewa an manganta wannan magana zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria